Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen hausar muryar Amurka ke sake zuwa muku a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo na Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalot FM da kuma niyya muryar Arewa. sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm na alfa radio da ke kumasi baya ga haka kuma a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa hausa.com ko kuma sashen kan domin ku saurari shirye-shiryen namu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Inda za ku ji cewa shugabannin wakilan da ke sa ido kan zaben Najeriya na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga 'yan Najeriya da su mara hukumar zaben ƙasar baya. sannan muna tafa da shirin domin iyali da kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba har ma da wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da hantsi. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga kasashen turai ƙawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taron da aka yi a Munich. kasar jamus game da batutuwan tsaro lokaci yayi da ya kamata kawayen amurka na turai su daina yin zagon kasa ma takunkumin da amurka ta kakaba ma wannan gwamnati mai yawan kisa da kuma jirkita tsari lokaci yayi da ya kamata kawayenmu na turai su janye daga yarjejeniyar nukiliyar iran abinda pence ya gaya ma wakilan a taron kenan ya kuma yi kira ga kawayen amurka da su amince da madugun 'yan adawa juan guido a matsayin shugaban venezuela na halas tuni kasashen turai sama da ashirin suka yi hakan to amma kungiyar tarayyar turai bata da amincewa da guido a matsayin shugaba da dama na ganin nicolas maduro wanda ake takaddama a kan halascin shugabancinsa da magudi ya ci zaben bara yayin da kasar ke fama da fatara da tsadar kaya an killace gyauran dakarun isis a wata 'yar karamar unguwa da ke ƙauyen bagahuz na gabashin siriya inda ake gab da murkushe su bisa ga bayanin kwamandan dakarun sdf masu samun goyon bayan amurka bayanin na jiya asabar ya biyo bayan faɗan da aka shafa kwanaki ana gwabzawa cikin matuƙar wahala kuma sannu a hankali a yayin da dakarun isis suka ja daga a ɗan yankin ƙasar da ke daɗa raguwa don haka suke ta gwada shiga yarjejeniya da zummar yiwuwar miƙa wuya wanda har yanzu bai yiwu ba a wani taron manema labarai a bayan garin bakhuz kwamandan na sdf jiya frat ya ce nan gaba kaɗan za mu bayar da labari mai kyau ga duniya kan shuɗewar daular isis ta fuskar soji Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Rundunar sojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wuri duba ababen hawa da ke yankin ruwan Sinai. Wani mai magana da yawun sojan kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP a wani rubutaccen bayani cewa an hallaka mayaka bakwai a wani hari da aka kai a sinai mai fama da tashin hankali yayin da sojoji goma sha biyar ake tunanin ko dai sun mutu ko sun ji rauni tamir el rifai mai magana da yawun sojojin ya faɗa a cikin sanarwar cewa jami'in soja ɗaya da kuma wasu sojoji goma sha hudu sun mutu ko sun ji raunuka ya kasa bayyana adadin waɗanda suka mutu. China ta yi alkawarin samar da dala biliyan uku da rabi domin wa Pakistan ta ƙara kudaden ajiyarta na waje da suka yi matukar karanci saboda ta iya gudanar da ayyukan ci gaba da na zamantakewa da tattalin arziki kamar yadda sabuwar gwamnatin kasar ta shirya yi. Wata majiya daga jami'an gwamnati da kuma na diplomasiya sun tabbatar cewa nan ba da daɗewa ba gwamnatin china za ta saka dala biliyan biyu da biyar a bankin gwamnatin pakistan wato sbp a takaice inda kudaden ajiyar kasar zai karu zuwa dala biliyan hudu da biyar na gaba ɗaya adadin kuɗin da china ta ranta wa pakistan a cikin wannan shekara jami'an gwamnatin pakistan sun ce gwamnatin china har ila yau ta yi alkawarin za ta ba su gudunmuwar dala biliyan ɗaya don taimakawa harkokin ilimi lafiya ruwan sha da kuma shirin kawar da talauci a cikin shekaru uku masu zuwa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heathen nawad jiya asabar ta janye sunanta daga jerin waɗanda za a zaɓi sabon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya daga cikinsu a cikin watan disamba shugaba donald trump ya sanar cewa ya zaɓi newt don ta cike gurbin nikki haley wadda ta sauka daga matsayinta a ƙarƙashin shekarar 2018 a cikin sanarwar newt ta ce na gode ma shugaba trump da sakatare mike pompeo kan yadda ya naɗa ni don na zama jakadiyar amurka a zauren majalisar ɗinkin duniya Muhammad Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. shugabannin wakilan da ke sa ido kan zaben najeriya na ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya sun rarrashi 'yan najeriya kan ɗage babban zaben ƙasar da hukumar zaɓe inec ta yi tare da kiran da a sumara ma hukumar baya domin a gudu tare a kuma tsira tare ga rahoton da mahmud lalo ya shirya mana shugabannin sun yi wannan kiran ne a jiya asabar a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar bayan da hukumar zaben ta najeriya ta ayyana ɗage babban zaben ƙasar daga jiya sha shida ga watan fabrairu zuwa ashirin da uku. sanarwar ta ce duk da cewa wannan shawara da hukumar ta inec ta yanke ba ta yi wa mutane da yawa daɗi ba muna kira ga 'yan najeriya da kada su hasala su kuma ci gaba da nuna goyon baya ga shirye-shiryen zaben yayin da hukumar ta inec ke kokarin ganin ta aiwatar da sabon jadawalin da ta fitar sai dai shugabannin sun yi kira ga hukumar zaben da ta yi amfani da wannan lokaci da ta ɗiba wajen ganin ta gudanar da zaben kamar yadda ta tsara shugabannin sun kuma yi kira ga inec da ta rika fitar da bayanai ga jama'a kan halin da ake ciki game da shirye-shiryen zaben a cikin kwanaki masu zuwa domin baiwa jama'a kwarin gwiwar amincewa da shirye-shiryen sanarwar ta kara da cewa yayin da muke ci gaba da lura da shirye-shiryen da ake a duk faɗin ƙasar muna nuna goyon bayanmu ga al'ummar najeriya domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe cikin lumana shugabannin da suka rattaba hannu a wannan sanarwa ta haɗin gwiwa sun hada da wakiliyar tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma tsohuwar shugabar ƙasar liberia ellen johnson salif da wakiliyar kungiyar tarayyar turai maria arena da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a yammacin afirka da yankin sahel muhammad ibn chambers da dai sauransu to a gaida lalo yanzu kuma sai a gyara zama ga silmamun barma da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a yanda hankalin jama'a ya karkata a kan zaben Najeriya kungiyoyin Naƙasassu a kudancin ƙasar sun dukufa da yin addu'o'i don ganin komai na wannan zaɓe ya gudana cikin ruwan sanyi a ɗauka daga lokacin kaɗa ƙuri'u har zuwa ranar bayyanar sakamakon zaɓe. Lura da zazzafan kalaman wasu 'yan siyasa a yayin yakin zaɓe ya sa Naƙasassu a Legas kiran taron addu'o'i yayin da a wani bangare suka yi amfani da wannan dama don kiran jama'a akan maganar zaman lafiya sannan suna masu fatan ganin 'yan siyasa sun cika alkawalan da suka yi wa nakasassu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin muryar amurka a lagos babangida jibrin Allah taimake mu da taimakonka. Allah yi mana taimako da taimakonka. Allah ka taimaki shugabanninmu. Allah ka yi masa adalci a zuciyarsu. ubangiji wannan al'amura da aka sa na gaba na zaben nan allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya ubangiji kuma allah ka bada nasara akan al'amarin nan allah ka taimaki shugaba akan wannan zarafi allah ka tsere da shi daga dukkan wani shari saboda allah zaben allah sa a fara shi lafiya a Allah kuma ka bamu mu rinjayen haka saboda annabi la yastawi ashabul nari to da yake yanzu an shiga kakan zabe a Najeriya hankalin kowa ya karkata ne zuwa yadda za a gudanar da wannan zaɓe su ma kasassu da sauran marasa galihu a najeriya ba basu a baya ba wajen gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe da ma bayansa a wani taro na 'yan jaridu da shugabannin ƙungiyar makafi a jihar lagos ta gudanar angon idi araba sun bayyana buƙatar ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana Malam Usman Haruna na ɗaya daga cikin shugabannin makafi a jihar Legas kuma ya yi magana ne akan dokar inganta jin daɗin nakasassu kamar kowa wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da shi tare da sa hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sunana Usman Haruna daga unguwar Jarbadiya. Gaskiya to alhamdulillahi muna nuna farin cikin mu ɗari basu ɗari da shi mai girman shugaban ƙasa da 'yan majalisar da dukkan wanda yake da hannu akan wannan doka da aka sa game game da jin daɗin mu da hana takura mana a wannan ƙasa alhamdulillah mun gode Allah da fatan Allah sa su yi mulkin su lafiya su gama lafiya kuma Allah ba mu zama lafiya a ƙasar mu Najeriya gaba ɗaya kuma muna kira a matsayin mu na almajirai na nan jihar Legas gaba ɗaya kamar yadda aka ce an saka wannan doka ta hana cin mutuncin na ƙasasu, to muna fatan gwamnatin jihar Legas Eh, domin a nan jihar Legas ne kam Najeriya aka fi takura almajirai sai jihar Kano da kuma Abuja. To amma muna kira ga wa'annan shugabanni na wa'annan jihohi su kira shugabannin da kasassu su zauna da su mu ma baran nan dai ba san ta muke ba dan ba a san mu muke yin ta ba sai dan ta zama tilas a gare mu amma idan aka neme mu aka zauna sai a ji shin meye bukatun mu bukatun nan namu gwamnati za ta iya taimaka mana a kayi dan mu daina bara ko ko a'a gwamnati ba za ta iya ba idan har gwamnati ba za ta iya taimaka mana ba to ya zama wajibi a bar mu muwala kamar yadda shugaban kasa ya nemi kada a takura mana to mu ma a bar mu muwala mu nemi abin da za mu ci mu taimaka iyalanmu da yaranmu harkar makaranta da abin da ya sauka. To da yake gwamnati tuni ta bayyana amincewa da wannan doka ma tambayi malam Usman Haruna ko akwai wani abu da dokar ba ta tabo ba kuma suke so dokar da tabo sai ya kada baki yake cewa. Eh alhamdulillah akwai abin da gwamnati ba ta tabo ba na farko wannan doka da aka kafa an kafa ta ne akan wani bangare guda daya don mu na kasassu bangare uku ne akwai guragu akwai makafi akwai kuma kutare to abin da muke nufi a nan shine a cikin bangare uku nan ma mun kasu uku ne akwai gajiyayyu daga cikinmu waɗanda guragun ne makafin ne kutare ne wannan yawon baran nan ba iyaye suke yi ba sai dai su zo bakin titi su zauna don su nemi abin da za su ci saya jama'a da suke wucewa su ne suke tallafa musu da biyar goma ashirin abin da za su samu su ci anan suke samu to akwai kuma bangaren 'yan boko wannan sun karanci boko suna da takardu a hannunsu Wannan su ne muke ganin cewa za su fi jin daɗin wannan dokar da aka saka domin su ne wanda ya zama cewa idan sun kai takardunsu ga ma'aikatar gwamnati idan ba ɗauke su aiki ba to akwai doka mai karfi akan wanda suke da ruwa da tsaki a kai to kashi na biyu kenan ne magana yanzu ko akwai kashi na uku wadda mu ne matasa wadda muke da ƙarfinmu duk inda kofar shago take za mu iya zuwa da kafafunmu za a kai mu mu nemi dan taro sisi kasuwanni da shawararsu muna zagaya ko ina muna da karfin da zamu zagaya to sai ya zamto da mu da muke da karfin da zamu zagaya mu nema a kasuwanni da tituna da su wannan ba su da karfin za su zo su zauna a titi su nema ba ka da wani uzuri in dai an ganka a dal jihar lagos kawai kai almajiri ne sai dai a kama ka shi irin rayuwa ce wannan beli naira dubu talatin idan baka da wannan naira dubu talatin sai dai a je a saka a kurkuku a yi maka hukuncin da wannan ya ɗauki rayin mutum. fatan ma ba a yi masa wannan hukuncin a nan kasar a waje ɗaya kuwa alhaji idris jafar shi da sakataren makafin lega kuma ya min ƙarin bayani game da wannan addu'o'i da suka shirya assalamu alaikum sunana alhaji idris jafar sakataren makafi na iko jihar legas. na farko dai mun yi addu'an nan sannan kuma muna kira ga mu matasa kada su zama 'yan banga su bi doka kamar yadda aka shimfiɗa don ganin an yi zaben nan lafiya a duk da matasa suke ina kiransu don allah don allah don annabi su tabbatar da cewa an yi zaben nan lafiya ba wani wanda zai ci gaba a zaɓen aka yi shi lafiya irin matasa kamar yadda najeriya ta ɗagu yanzu kuma take matashiya to da allah su bido ka da oda ganin haka da fatan zaben nan allah isa a yi shi lafiya a gama shi lafiya sannan kuma allah isa shugabanni ba za su manta da mu ba su san cewa mu masu taya su ne kuma muna tare da su a koyaushe mun gode mun gode mun gode allah isa ka shugaban kasa da kuma mataimakansa da 'yan majalisa da dukkan wanda ya sa hannu akan harkar nan tamu ta dokar nan da aka saka mun ji daɗi mun ji daɗi Allah ya saka da alheri. Masauraro iyakacin abin da ya sawaka a shirin na yau kenan sai a makon gobe za mu zo muku da wani sabon shirin. A madadin baban gida Jibrin daga Legas da sauran abokan aiki ni Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. gai da Suleiman da wannan. To yanzu kuma ga alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne hira da wani tambaye shi na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan ya ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidan su ana talla ba na ce me yasa kake goyon baya a bar talla Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da wakilan kungiyar mai Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'ar da fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna baɗala a yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya ɗauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan yau ma muna tare da muhammad abubakar sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar miyar Allah da kuma muhammadu rabi'u memba ƙungiyar Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirar su da mu Mustapha Nasiru Batsari. Ni na hira da wannan tambaye shi nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan yace to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kake goyon baya a bar talla. saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan na hada ta da matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda haka hanyoyin da duk za a bi a tallafa wa matan nan ba wai su gaba daya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne mm. ai muna ganin yadda ake tallace tallace akwai masu eh, sadda atamfa akwai masu sadda motoci akwai masu sadda tiles akwai masu sadda gilashi akwai masu sadda sabulu akwai masu sadda kusan komai ma mm. sannan kuma matan nan dole za mu yi kokari a taimaka a hada su da matan matan gwamnoni da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sadda nono kaɗai shine eh, shine shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullum sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba ai an sha yin wa'annan bayanai eh, malam muhammadu rabiu ka ci bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan fulanin nan mm. kana ganin fulanin da ke karkara can daji daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su to insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin fulani mm. so ina son su yi aikin na tsakanin su da Allah mm. ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu ɗaya wanda yake da yan uwa da suke cikin wannan hadari amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su haƙƙin laluran su ko da ina ne talakan yake haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa masu sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallan da kuma alkhairin da hana tallan zai haifar musu. To amma yana batun su kafa kungiyoyi yanzu ya za a yi matan fulani eh, su tsara yadda za su kafa kungiyoyi ko ko me tunanin ka kai akan wani. Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin fulani ko ba fulatani ne saboda haka haƙƙinsa ne zan fara da shi haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai biya fita ba haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman kwakwalwar mutum ka san irin abin da za ka karantar da shi misali masu karantarwa mm. saboda haka sun san matakan da za su bi su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi su ga cewa eh sakon ya isa zuwa ga su fulani da suke karkara malam muhammadu rabi'u a matsayinka na fulatani da aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka eh gaskiya wannan ba karamin abun bakin ciki bane eh hatta wanda suke ba fulani ba lallai duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi ko da ba ba dangin ka bane ya kamata ka tausaya saboda kana rayuwa kuma baka san abin da Allah zai jarabce ka da shi a rayuwa ba saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba fulatani hmm. da mugun abun da yake wanda yake yana da asali na tarihi ba fulatani tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau mm. a ce an samu wacce wannan to gaskiya na bakin ci kwarai da gaske yana eh, kuma addu'a Allah ya kawo da za a biya fita na yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da za ka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala eh, insha Allah ta'ala ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni mm. zan yi addu'a zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su yi abin da tsakaninsu da Allah mm. kuma su yi yadda ya kamata su yi. Amma kai malami na ba ka tara su kai wa'azi wani wurare haka? A'a ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi ba amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda na ga cewa zan bada gudunmuwa hmm. insha Allah zan bada. Eh masha Allah. Alhaji Abubakar idan muka dawo bangaren ka akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurɓacewa tarbiyya na iyali haka. Ah, sai ka ga bafulatani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu ya ba su kusan wata da watanni bai dawo su ba ya kuke kallon wannan matsalar tana da girma koko menene tunaninku wallahi babbar matsala ce eh, kuma kazan da zarar mutum aka ce al'ada hmm. mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara baya son canji hmm. to shi yasa ko yanzu ana maganan canji ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan hmm. wannan babbar matsala ce kuma eh, gaskiya ne cewa wasu matan da mazajen su ke barin su da sunan cewa za su je cirani to gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai bane mazan suke yi saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba kai kadai aka haifa a ku ba sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka duk wannan rashin sani addini ne fa idan mutum ya san haƙƙin da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na kuma eh, magidanci wallahi ba yadda zai ka bar matarka eh, wata biyu wata uku wata hudu wata shida wakai kana can kana nema to me kake nema abin da kake nema a can ka bar shi a nan saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka wallahi tana da laifi amma kai ma kana da kamusho amma mace da take da lafiyanta ba abin ba ta da wata matsala ba ta da wani abu ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi ka je ka zauna ka bar ta wata uku wata hudu to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatan a dan sa mishi grease gaskiya ne to eh, malam Ahmad Rabu kai a bangaren ka daga karshe ne babban sakonka akan wannan al'amari ga jama'a alhamdulillah babban sako na ma al'umman fulani gaba daya ina jawo su akan lalle ne Mazan mu da matan mu ga cewa mun ba shugabannin mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk wata gudunmuwa daga cewa za ka iya ka ba da akan ganin cewa an ci nasara kan wani al'amari ka yi saboda allah kuma allah zai biya kan sha allah ta'ala ah, alhaji abubakar sadiq rufe mana menene babban sakonka ga jama'a ah, babban sakona shine wannan a ɗauki wannan a matsayin hanya ce ta tsabtace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu kada ka ɗauka wannan a ba ƙungiya ta bace ta kawo wannan wannan muna yi ne don al'ummar fulani don fulfulde muna yi don kabilar fulani su gyaru su zama mutanen kirki waɗanda za a iya alfahari da su a ko'ina a ko'ina saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata a yi gyara kada ka ɗauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana misali ko eh, nakan ba da misali ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar sai ya ai ba jam'iyya ta bace ta ka amma idan alheri ne fa in alheri ne ka goyi baya a yi kana da shawara ka ba da shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar mu Allah ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa mu ɗin nan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi wayan na ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka za ka tsaftace sana'ar ka ka bi abin da ya dace ka yi fulbe min dai da on putin ko ko'e ku gattin fu gadden mai meɗen to en jau en biya. ihuna ɗin ko wadda na mina wadda kuma na kungiya ne wadda in wadai ah, ga ɗin mutum dina me ɗin in wadda buga ɗin mutum al'ada me ɗin fulɓe inin fulɓe in anni in godi martaba in godi daraja i duniya na kawai ina Najeriya inin fulbe iri ko fulbe me fulɓe rewbe me meɗen waɗata en andi enen ma wonɗo ko haani gaɗen en andi gam majjum ɗi ɓeela fulɓe allah poten koye hunde ɗum kawren gaɗen ɗum moƴƴina leydi meɗen ya yeeso wajen yaƙi da waɗannan halaye domin mu maido da mu da kuma ci gaban ƙasarmu. Nan kuma za mu dasa aya a wannan batu sai dai a makon da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulatana ta yi takakkiya daga kafancan zuwa ofishinmu da ke Abuja ta ce tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samanta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyatti Allah na ƙasa da kuma Muhammad Rabi'u memba kungiyar. Muna kuma godiya ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa. com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman facebook da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya to a gaishe ki kafin mu karkare bari a shakata da wannan waƙar. ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa. ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Wannan haka yake yanzu kuma ga labaran duniya an manfa a takaice. Ibrahim ga labaran a takaice. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga ƙasashen turai ƙawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taron da aka yi a munich kasar jamus game da batutuwan tsaro an killace gyauran dakarun isis a wata 'yar karamar unguwa da ke ƙauyen baghuz na gabashin syria inda ake gab da murkushe su bisa ga bayanin kwamandan dakarun sdf masu samun goyon bayan amurka rundunar sojojin masar ta ce an fafata jiya asabar tsakanin wasu da ake kyautata zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wurin duba ababen hawa da ke yankin ruwan sinai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu.